Assalamu alaikum wannan koyarwa ce akan yadda mutum zai iya yin magana da kowane yare a faɗin duniya za ka iya yin magana da duk wani yare wanda baka jin shi ko kuma baka iya yin rubutun shi so za ka iya rubuta shi da yarenka ya koma duk wani yare da kake so misali idan yi harshen hausa kake ji yaren hausa kake ji kana so za ka yi magana da larabci ko kuma kana so za ka yi magana da wani balarabe haka online so za ka iya yin amfani da wannan application ɗin mai suna google translate ka gan shi na google translate so idan baka da wannan application ɗin za ka iya shiga play store ka yi searching ɗin google translate ka gani ka yi downloading ɗin shi so in ka shigo play store za ka yi searching google translate kamar yadda kake gani haka sai ka yi installing ɗin shi akan wayarka in kai installing din shi sai ka zo ka bude shi ka gani kamar haka ne na yi installing din nawa in ka bude gashi so a nan wajen wajen zaben yare ne a nan za ka zaɓi yaren da kake so ka yi amfani da shi guda biyu idan da hausa kake so yi rubutu ya mayamma da shi da turanci so a nan farko za ka danna sai ka zo ka zaɓi yarenka so ka gani na zaɓi yaren hausa gashi nan ina so ya koma da turanci ka gani english so a nan na farko ina so zan yi rubutu ne da hausa saboda yaren hausa nake ji don haka ina so ya mayan min da shi da yaren turanci don haka a nan waje na biyu sai na zaɓi kuma turanci a ƙasa ga larabci nan arabic sannan a nan ƙasa ga sauran yarurruka nan na duniya duk wani yare da ka sani za ka same shi a nan dukka in kai rubutunka da hausa zai mayan mana da shi da wannan yaren so misali yanzu ina so na yi magana da hausa ya koma da turanci ta yadda zan iya tura wani aboki abokina bature ko kuma wanda baya jin hausa so sai na rubuta misali ina so ku yi subscribing din channel ɗina so ka gani bayan mun gama rubutawa sai ka danna wannan alamar ta aro ka gani so ka ga yanzu ya mayar mana da shi da turanci a nan ka gani ya ce i want you to subscribe to my channel kamar yadda na ce da hausa ina so ku yi subscribing din channel dina idan da turanci ne nake so na ce ina so ku yi subscribing din channel dina sai ya ce zan ce i want you to subscribe to my channel ka gani idan kuma ban gane ba still zan iya danna wannan alamar ta speaker nan sai ya karanta min abin da ya rubuto min da turancin har sai na gane ka gani so kaga in ka danna ka je ya karanta ma abin da ka rubuta a gurin so idan kuma da larabci kake so ko da wani yare kaga yanzu kamar da turanci kenan mun rubuta hausa ya mana da shi da turanci to ina so ya mai mana da shi da larabci don haka sai in danna wannan alamar ta nan ka gani na canza shi daga english zuwa arabic so ka gani kaga ya ƙara rubuta mana shi da larabci sai ya ce uriduk an tashtarik fi qanati ka gani uriduk an tashtarik fi konati so idan ina so in ce ina so ku yi subscribing din channel dina da larabci kaga abin da ya ce abin da za mu ce uriduk an tashtarik fi konati ka gani so wannan application yana da matukar amfani sosai da sosai ga waɗanda suke amfani da yanar gizo suna iya ko wanda suke ba a kasashen su ba suna so su san wasu kalmomi za su iya yin amfani da shi su rubuta shi da yaren su shi kuma zai mayar musu da shi zuwa yaren da suke so duk wani yare ka gan suna duk wani yare a duniya za ka iya mayar da shi ka gani ba mu gwada sa yaren indiya hindi ka gani ka gani ya mayar mana da shi in ba za ka iya karanta ba ko rubutawa za ka iya danna alamar speaker nan za ka ji a karanta ma मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चेन्नई का sosai masu wuya ba yaran का बनी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें so wannan a gurguje kenan koyarwa akan yadda za ka iya yin rubutu da yarenka ya koma duk wani yare da kake so a faɗin duniya ta yadda za ka iya yin magana da shi sannan ko da a ce littafi ne za ka iya ɗaukar hotonsa ko kuma za ka iya yin rubutu da hannu ga gani duk kamar yadda kake gani so wannan a ɗan gurguje na yi amma kamar yadda ne muku bayani ku yi subscribing ɗin wannan channel ɗin tawa mai suna usamansi so insha Allah za ka ringa samun sababbin koyarwa masu amfani irin waɗannan so zan ƙara yin magana dalla-dalla akan yadda za ka yi amfani da wannan application ɗin da yadda za ka iya shiga ta yanar gizo ka yi amfani da shi da yadda za ka iya yin magana sannan ta koma zuwa duk wani yare da kake so in kai magana da hausa ko da larabci daga da bakinka zai koma a rubuce duka zan yi koyarwa a kan yadda za ka yi amfani da irin waɗannan abubuwan insha Allah na gode sai an jima kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka yi likin ɗin wannan bidiyo idan kuma kana da tambaya ka yi mana a cikin comment duk wata tambaya za mu baka amsa insha Allah